godiya ta tabbata ga Allah yabo da girmamawa marasa adadi sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin da ya yi ni'ima ni'imar da ba za ta kirgu ba ba za ta kididdugu ba mun shaida babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake cikin komai nasa ba shi da abokin tarayya ba shi da kini ba shi da tanka ba shi da kama mun shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzan Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama al'ummar musulmi al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam sura ce guda ɗaya kuma tana ɗaya daga cikin gajerun surori a cikin alkur'ani mai girma tana da ƙawaye guda biyu tana tsakiyar waɗannan ƙawayen suratul ikhlas sannan suratul falak sai kuma suratul nas wannan sura ba ta da bambanci da ganuwa ba ta da bambanci da inda mutum zai shiga ya rufe ta inda ba za a iya samunsa ba ko a riske shi ballantana a cutar da shi in an biyo ta kofa za a tara kofa tana rufe in an nemi a shigo ta baya garu ba zai fashe ba ta sama ganuwa ce mai tsawon da ba za a iya tsallakawa ba wannan sura sura ce wacce duk mutumin da ya rike ta kuma ike karanta ta Allah zai bashi kariya daga dukkanin wani sharri na mutum ko aljan ko dabba ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin na na aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya zo zai kwanta bacci da daddare yakan haɗa hannayensa guda biyu haka tafukansa kenan sannan ya hura sai kuma ikaranta ƙulhu Allahu ahad zuwa ƙarshe ikaranta ƙul a uzu da rabbin falak zuwa ƙarshe ikaranta ƙul a uzu da rabbin nas zuwa ƙarshe sannan duk inda hannunsa zai iya kaiwa sai ya shafe jikinsa yakan fara da kansa fuskarsa sannan ragowar jikinsa haka ike yi ya maimaita ya maimaita har sai yi sau uku Na'aisha isha radiyallahu anha a wani lokaci da manzan Allah ba shi da lafiya kuma ya samu yanayin da kamar ma ba zai iya daga hannunsa yi wannan addu'ar ba na isha ta ce sai in haɗa hannun manzan Allah guda biyu sai in karanta sai in hura sai in shafe jikin manzan Allah da hannunsa saɓanin mu idan ba za ka iya ba ko ɗanka ba zai iya ba ko wani naka ba zai iya ba za ka karanta ne ka hura a hannunka ka shafe masa abinda isa na aisha take shafe hannun manzan Allah da han take hura a hannun manzan Allah ta shafe da hannunsa saboda albarkar hannun manzan Allah ba za ka gwada hannun na aisha da hannun manzan Allah ba tun daga hannun nasa za a iya shafa hannunsa akan jikinsa sai ta karanta sai ta hura sai ta shafe jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa cikin sunanin nasa'i daga ba Ibn amir ita wata rana na bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zama kamar majasiddi ina binsa ina riƙe da likafar dokinsa yana haye ni kuma ina ƙasa ita sai na saukar da hannuna sai na ɗora shi a kan ƙafar manzan Allah sallallahu alaihi wa sai manzon Allah ya waiwayo da ya ji an taɓa ƙafarsa ita da ya waiwayo sai na ce ya rasulallah karanta min surori guda biyu da suratu hud da suratu yusuf watan yana son ya karɓi waɗannan surorin daga bakin manzon Allah shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam, duk lokacin da ka nemi wani abu ko baka wannan abun ko ibaka abin da ya fi shi suratu hud tana da girma tana da matsayi haka na suratu yusuf amma a wannan lokacin wannan sahabin ba surar yusuf da suratu hudu yake bukata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora shi akan abin da zai samu kariya <coughs> zai samu tsari <coughs> sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ba za ka taɓa samun abin da zai kai matsayin ƙul a uzu da rabbin ba annabi ba ina gwada masa dan suratul falak ta ku waɗancan surorin ba a'a a wannan lokacin a irin wannan lokacin a wannan yanayin wannan sahabin yana neman magani ne yana neman kariya ina neman tsari kuma a nan akwai wani fikihu wanda manya-manyan malamai suke hararowa a nan duk lokacin da kake tare da wani babba kuma karimi mai alheri wanda kowa yake son ya matse shi to waɗanda suka kasa zuwa gare shi ko suke tare da shi ba samu matsayin da kake da shi a gurinsa ba wataƙila sai sun yi ƙoƙarin sun ci ko da kai Sabon manzon Allah ba su da hassada ba su da bakin ciki ba su da kyashi ba su da mugunta amma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsinkaye ne akan abin da zai faru nan gaba duk lokacin da Allah ya daga ka ka samu wani matsayi to kai kokari ka nemi kariya ka nemi tsari gurin ubangiji domin ka ci gaba da zama a sama in ba ka yi haka ba makiya da mahastada da mamugunta da masu kyashi da masu bakin ciki sai sun yi yadda za su yi kifo da kai sai annabi ya koya masa ya dinga karanta qul uzu da rabbil falak zuwa karshen ya zo a cikin musnadil imami ahmad hadisin ukuba ibnu amir Ice wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni uquba na sanar da kai mafi alherin surori guda uku wanda waɗannan surorin guda uku akwai su a cikin attaura akwai su a cikin injila akwai su a cikin zabura akwai su a cikin alkur'ani mai girma wannan sahabi sai ce ya rasulullah sanar da ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq a a'udhu bi rabbin nas waɗannan surorin guda uku sai manzon Allah ya ce uku ba abinda nake so na gaya baka, kar ka yadda ka manta baka karanta waɗannan surori guda uku da daddare ba kar ka yadda kai bacci ba tare da ka karanta su ba kamar yadda ya zo dai a cikin sunanin nasa'i daga mu'az ibn abdullahi ibn khubayb daga mahaifinsa shine kubai ita ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kama hanyar maka sai naga da kani sai manzon Allah mutane sun danyi nisa da shi wala'alla ko an sauka a wani masauki yadda yanayin ladabin sahabban manzon Allah suke idan aka zo za a sauka a wani masauki ana tafiya za a huta to sukan nemi gurin da ya fi inuwa sai su bar manzon Allah a gurin sai su je su samu wasu guraren sun fifita manzan Allah sun girmama manzan Allah sun haƙura sun su sha rana manzan Allah ya sha inuwa to akan yi haka kuma akan ba shi dama domin ya samu sakewa ita wannan sahabin ita bayan sahabai da sun tattafi sai na gani ga manzan Allah ya kamata in samu wata fa'ida ita sai na zo kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na zo kusa da manzan Allah kafin na ce komai sai manzan Allah ya ce ce ne faɗi sai na ce me zan faɗa sai annabi ya ce ka faɗa na ce ice me zan faɗa ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq haƙi zuwa ƙarshen sura ita bayan yana faɗa ina faɗa muka ƙare wannan surar sai ya ƙara cewa da ni ce ne qul a'udhu bi rabbin nas yana faɗa ina faɗa har sai da muka ƙare sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu na neman tsari da neman kariya da mutane suke neman kariya da shi fiye da waɗannan surorin guda biyu saboda haka waɗannan surori musamman ita suratul falaq a cikin tabawa ina neman Allah ya tsare shi daga dukkan sharrin wani abin halitta in dai akwai sharri a tattare da wannan abin halittar kana neman Allah ya tsare ka mutum ne ko aljan dabba ce mai farmakar mutane wani abu ne da ake jin tsoro kamar a ce ana jin tsoron wata fatalwa ko ana jin tsoron wani dodo in ka karanta waɗannan Allah maɗaukin sarki zai baka kariya a lokaci guda duk lokacin da kace a, a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq a cikin jumla guda daya duk abin da yake ne sharri daga cikin abin da Allah ya halitta kuma duk duniya babu abin da ba Allah ne ya halicce shi ba to in dai akwai wani abu mutum ko aljan ko dabba ko ƙwaro wanda yake cutar da mutane idan ka ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq to Allah zai baka kariya daga waɗannan sharrika na waɗannan ababen halitta sana a cikin wannan sura an kawo abubuwa guda uku su ne suka kowane abu girma a sharri a cikin halitta abu na farko shi ne duhun dare shi ne ma'anar min sharri ɗin idza ƙaba. idan dare ya shigo duhu yayi a wannan lokacin ne duk wani abu wanda yake mugu yake samun dama ya fara yawo a cikin kwaruka, duhu yana yi za a ga kunamu sun fara fitowa macizai sun fito dabbobi ma fito farautar mutane irin su zaki damusa kura makamantansu a irin wannan lokacin suke fitowa sannan shaidanin mutane a wannan lokacin su ma suke fitowa barayi yan fashi masu kwace masu barna a ban ƙasa. masan su firgita mutane ko su zubar da rayukansu su salwantar da shi ko su kwashi dukiyarsu ko su kona ko su lalata ko su bata a wanda lokacin su ma suke fitowa haka na shaidanu na aljanu waɗancan shayatsinul insi ga kuma shayatsinul jins shayatsinul jinni su wa wannan lokacin suke fitowa suke kama yawo sannan duk wani mugu wanda yake son ya shirya wani makilci ya yi wani kulle-kulle shi ma dare ike bi to idan ka karanta waɗannan surori cikin dare to Allah zai tsare daren ka zamanto aminci ne zai tsare sa'o'in daren ya zamanto nutsuwa ce da kwanciyar hankali in ka karanta waɗannan surori ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin masharranta musamman matsafa bokaye waɗanda ake haɗa baki da su a cutar da bayan Allah haka suddan. to in ka karanta waɗannan surorin kare nemi da su su ne waɗanda ake cewa da su wa min sharrin nafasati fil uqadi wannan qur'ani yayi hikayar irin abin da ake yi wani lokacin za a yi tsafi ba iya wannan kalar tsafin ne kadai tsafi ba akan yi amfani da abubuwa a yi wa mutane tsafi akan yi amfani a samu bakin zare a karanta surkullen sai a tofa sai a kulle a karanta surkulle a tofa a kulle irin wannan surkullen shi aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma saboda bakin nufi da muguwar aniya sai aka je aka samu wata kururrumar rijiya da ake cewa ne ta bi'ir zirwan a madina aka tarar da rijiyar da ragowar ruwa bai kafe duka ba aka tona kasan inda ruwan yake aka samu wannan zaren da aka yi masa wannan kullakullan aka nannade shi a jikin mishi na kwalli aka zira a cikin kuratan kuratandin sannan aka je ƙasar rijiyar ƙasan inda aka yi ramin aka saka aka ɗauko dutse aka danne saboda ana son a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake shi karare ne tsarare ne daga Allah sai Allah ya saukan masa da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas kullun da aka yi ina cikin kururmar rijiya ina cikin wannan karkashin dutsen da aka sa aka danne da ya karanta sai kullun ya kwanci da izinin Allah sai da wannan kullukan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya suka kwankwance shi sa ku ga wani mutumin an masa wani tsafin ya rasa inda zai je lokacin da Allah ya bada dama aka karye wannan tsafin sai ji kamar an kwance shi daga cikin sarƙa an kwance shi daga cikin mari sai samu nutsuwa sai samu hutu to duk mutumin da ya karanta waɗannan cikin dare to Allah zai ba shi kariya daga sharrin matsafa daga sharrin bokaye daga sharrin masu mugunta masu ƙyashi masu hasada 'yan bakin ciki duka Allah zai tsare ka daga sharrinsu sannan idan ka karanta waɗannan surori Allah zai maka maganin mahasada da hasada ita kuma hasada wani mummunan ciwo ne kafin ya taɓa wanda aka yi wa hasadar sai ya taɓa shi kansa mai hasada watan wani dafi ne wani mugun hayaƙi ne wanda yake fitowa daga baki da idan mai hasada in mutum ya zamanto mai hasada in ya kura maka ido sai ka ji ka kama hajijiya in ba ka yin addu'a ba ka neman tsari ko mafi yawancin mu yanzu aka ji mun ce muna yin addu'a amma ka tambaya wata irin addu'a muke yi sai ka rasa wata irin addu'a mutum yake yi ka tashi an yi assalatu an yi sallar asuba ka shiga masallaci ka fita baka nemi tsari gurin ka ba da irin addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya zaka ga daidai a wurinka ka tafi ka kwanta da dare baka nemi kariya da tsari da irin addu'o'in da manzon Allah yake neman kariya da tsari da su ba ta ya zaka ga daidai a cikin darenka dole ka samu matsala sau da haka mutumin da ya karanta waɗannan surori ya nemi tsari daga sharrin mahassada, kuma karanta waɗannan surori da daddare da kuma rana watan ka karanta su da yamma ka karanta su daga safe Allah zai ba wa ni'imar da yi maka kariya duk abin da Allah ya baka ni'ima sai Allah ya kare maka shi ba yadda za a yi da shi nan gani nan bari sannan Allah ya tsare gidanka ya tsare ƴaƴanka ya tsare matanka sannan ya sanya maka shamaki daga idanun masu hassada wanda ba sa son su ga wani ya ci gaba abinda zaka kara da shi shine ay al-yaqin wa tawakkul billah ko tawakkulu ala Allah ka sami yaqinin cewa in ne wannan addu'o'in ba abinda zai same ni da izinin Allah sannan kuma ka dogara ga Allah don haka duk wanda yake karanta waɗannan surori guda uku da safe da yamma a cikin zikirin da ake na safe na yamma to Allah mai girma da ɗaukaka zai ba shi kariya zai ba shi tsari sannan an zo kwanciya bacci kada mutum ya fada kan gadonsa ko ya fada kan tabarmasa ko katifarsa ba tare da yayi waɗannan addu'o'i ba irin wanda manzon Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya saukar da aya yace wallahu ya'tibuka minan nas ba yadda za su yi da kai haka za su ganka haka za su kyale ka duk wata dabara da duk wani shiri da wani kulli da wata dabara da hikima da za a yi domin a gabayan manzan Allah an kasa an yi gaba da gaba da shi da shi da sabansa a wajen yaƙi Allah ya tsare shi an fici idansa an turo masa gurgujejen dutse don ya danne shi kafin dutsen ya faɗo Allah ya gaya masa bangurin ya bari an sanya masa guba a cikin abinci ba ɗaya ba biyu ba ya kuma ci gubar ya zauna lafiya da izinin Allah saboda Allah ya ce wallahu ya asmuka minan nas kai kuma wa gaya maka kana da wannan tabbacin wani magani ka sha wanda zai hana a maka hasada wani magani ka sha wata addu'a kake da ita wacce ta fice ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta fice wacce ta zo a cikin littafin Allah wacce Allah zai tsare ka da ita karanta waɗannan surori zai sa ba sai ka ɗaura laya ba ba ka sai ka sa guru ba ba sai ka saka kambu ba ba sai ka kirawo sunan wani aljani ba ba sai ka kirawo sunan wata aljana ba ba sai ka yi surkulla ba ka karanta ayoyin Allah ka karanta addu'o'i da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ka shiga cikin kariyar ubangiji Allah muna roƙonka da ka kyawawa da sufofinka madaukaka Allah ka kare mu da kariyarka ka tsare mu da tsarewarka Allah kai mana maganin makiya da mamugunta da mahasana da macuta da 'yan bakin ciki Allah kai mana maganin waɗanda suke ɗana mana tarko don su sace mu ko su sace dukiyarmu ko su kama mutane domin su nemi kuɗin fansa Allah ka ba mu kariya da kariyarka ka tsare hanyoyinmu na tafiya da na dawowa ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana addininmu ka tsare mana 'ya'yanmu ka tsare mana matanmu ka tsare mana unguwanninmu ka tsare mana garuruwanmu ka tsare mana ƙasarmu ya Allah duk wanda yake nufin mu da wani mugun abu Allah in mai shirya ne ka shirye shi in ba zai shari'a ba Allah kama yin masa da mugun nufin sa kansa Allah muna roƙonka da sufofinka madaukaka da sunayenka kyawawa wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu yalwar arziki matsalolin da kowa ya sani wanda muke fama da su Allah waɗannan matsaloli ba su fi ƙarfinka ba ka fi ƙarfinsu Allah ka maganta mana ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wayo mun fawwala al'amarinmu zuwa gare ka mun dogara gare ka mun sani mun yadda la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamkumullah